Na ga maka hanya ce mafi sauki wacce ake samun kuɗi. Idan har ba ka samu kuɗi ba na gama ma ka mun magana ta wasu dina zan biya ka ko ka kona na data ka da bata lokacin da kai. Kuma ni kuma idan ka yi ka samu kuɗi faɗa min wani irin tukuici za ka man dan Allah. Kullum in ka zo ka taɓa wannan alamar hoton ƙafar hannun ɗin nan in ka taɓa za su na baka. coin shine dubu ɗaya ɗari takwas kullum. Kaga misali in suka baka yau, he 24 hours za su ƙara baka. Idan suka baka shi in ka zo ka taɓa nan, ka taɓa nan zai taru anan Kana taɓa nan zai dawo nan gun ɗin. In ya taru, so kaga ga gashi. Ni yau ina na buɗe, ina buɗe shi na gwada yin withdraw ɗin. na ga yayi shine ya kamata na ƙara yin bidiyo ne sauri rina bidiyo ga gun ibatin so ina ga maka idan akwai ibatin kwat nan da kake gani akan screen din nan a nan gun daidai nan gun wannan withdraw din idan baka sa ibatin ba za su nuno maka za su ce ka sa ibatin saboda in ka sa ibatin za su baka 0.4 Ka gane kuma take za ka cire shi yanzu ba in taɓa gun. So ka ga adireshin ɗina na Binance. mu hanyoyin cire kuɗin guda biyu ne. Akwai PayPal za ka shi, akwai Binance. Da ka zo ka taɓa nan akwai PayPal akwai Binance. Yanzu za ka na cire 0.02 point Ka ga na cire shi ma. kullum so ɗaya ake withdraw so kaga ga na cire shi sun ce min hidden 24 hours a yanzu aka saura minti 24 na ƙara cirewa da mu gwada ne so kaga iya ƙare zan iya cirewa kaga 0.2 ga 2 ah, kuma ga 5 ga kuma dala ɗaya ga dala goma ga hinan 20 dala har zuwa dala ɗari kuma a ɗaya za ka iya tara wannan kuɗin na tabbatar maka za ka iya tara kawai da ka zo ka taɓa withdraw nan shi kenan da a ce yanzu kuɗi na kai biyar kaga ya kai 0.05 so zan cire amma 0.04 ne su wannan na ga maka hanya ce mafi sauki wacce ake samun kuɗi idan har baka samu kuɗi ba na gama kai mun magana ta wasu dina zan biya ka kono ka kona na datar ka da bata lokacin da kai kuma ni kuma idan kai ka samu kuɗi faɗa min wani irin tukuici za ka man dan Allah na dai ga maka ka tabbatar da ka sa inviting code nan a nan daidai gungun zuro dinnan wanda kake ganin alamar koran nan so a nan za ka ga an sa helmi saboda in baka sa dole za su maka sa za ka helmi a nan kasan to in ka taba za ka an ce ka sa inviting code sai ka ɗauko wannan code din gane da na ga maka kake gani a kasa sai ka sa yanzu yanzu nan na ga maka ka gwada insha Allahu